masu mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da Saki saduwa da ku a Zakiza TV Hafsat Zaki sunana kuma kamar kullum ne ke kwarara bayani to wato ga sakon nan da fatan <laughs> wato ce na amsa muku wa'annan tambayoyi naku kuma na gode da kuka turo min sako a email dina wato queenzakiza@gmail.com godiya ta musamman to Hasiya Safiya Aisha ga sakon ku nan wato shi asalin magana akan gyaran nono to ya danganci abinda ban tambaye ku ba shine ban san yan mata ne ku ko kuma matan aure ne ku idan ke matar aure ce kin shayar da yara kaman biyu uku nono ki kuma ya zo ya yi kamar ya hakuri nonon ki ya zo kaman slippers to a gaskiya hanyoyin da zaki bi shine wato dama na gaya miki kamar yadda na gaya muku cin ku zan yi bincike hanyoyin da zaki bi shine wato akwai hulba akwai man hulba akwai kuma garin hulba wayannan ana amfani da su wajen gyaran nono sosai idan mun gulban ne kika siya wato zaki iya sa madara ta gwangwani a wuta idan kika sa madara ta gongoni a wuta tana tafasa sai ki ɗebi wato wannan man gulban ki zuba a ciki ya tafasa sai ki sauke ki zuba a kofi ki dinga sha idan wato bayan kaman yaye ne nonon ya biya baje ya ba hanyar shi shimfiɗa kamar taburma <laughs> wannan zaki dinga sha kuma ba wai zaki sha lokaci ɗaya bane ki tunanin cewa idan kika sha lokaci ɗaya wato nonon ki zai tashi a'a abu ne wanda sai kin yi shi kamar na wata wannan yana taimakawa kwarai idan nonon ki ya baje nonon ki zai tashi kuma wannan abu ne wanda ake wato matan aure ne suke amfani da shi so ban san ko yana ma yan mata aiki ba domin ni gaskiya in perfect ba haka nan kawai hankali na a kwance ban damu da irin wani kare-kare ba alhamdulillah gaskiya ne so amma budurwa ma in kina so zaki iya gwada amma wannan yana aiki ne ga musamman ga masu goyo to ku gwada ku gani idan yayi aiki to idan kuma bai yi aiki ba zan ƙara binciko wani kuma sai in sake muku bayani sannan ke kuma kin tambaya akan wato irin abubuwan da suke sa nonon mace baje da wuri to abubuwan da suke sa nonon mace baje da wuri gaskiya idan ke budurwa ce ki daina bari ana yawan taba miki nono idan ana yawan taba miki nono zai tashi daga nan da dawo nan maganan gaskiya ne idan ya sha hannu ya sha hannu kwantawa zai zai la'asar <laughs> saboda haka kina bukatar nonon kyatse. sannan kuma abin da yake kara zubar wa yan mata da nono shine sa breziya idan zaki sa breziya kada ki sa breziya da za ta miki yawa in kika sa breziya da za miki yawa za raba miki nono biyu zata hauro sama sai ta tsaya a rabin nonon ki to shi ma wanne yana lalata nono sannan kuma kada ki sa breziya da ta matse ki sosai breziya da ta matse ki za ta danna miki nonon ta dinga mayar da shi ciki sannan kuma zaki ga har wani wato wani irin layi yana fito miki a nan wurin sai kiga jikinki ya rabu biyu yana bata wa mace shef kuma yana zubar mace da nono sannan kuma kwanciya wato rubda ciki kwanta haka idan har kina yin wa'annan ɗabi'un ki daina kwanciya rubda ciki Idan kwanciya rubda ciki shi ma kina kwanci ne akan nonon ki yana bata wa mace nono yana sa nonon mace ya laushi idan ya laushi kuma zai zube na uku kuma shine wato ɗauri ɗaurin zani kamar yadda ni magana akan breziya faka mata da yawa idan za su ɗaura zani a kirjin su kan daura zani ku matsi sai kiga har nonin yana fitowa ta nan sama a'a wannan ba tsari bane idan zaki daura zaki daura zani ki tabbatar da cewa kin daura zani a hankali haka shine daidai idan kika daura kina ɗaura zani ki kina matsa nonin ki kina sake shi yana sakuwa zai yi slag zai yi la'asar ba zai tsaya a sai ba da fatan wato na dan amsa tambayoyin ku kaɗan idan kuma har ba ku gamsu da bayanin ba ko kuma akwai wani tambaya da kuke so ku sake turo min wato da sako a queenzakiza@gmail.com domin in bincika in ba ku amsa idan kuna so in ba ku amsa a sirrance ne idan kuma kuna so in ba ku a bayyane inda wasu ma za su karu duk zan iya fesa muku bayani hafsu zaki sunana kuma anan zan dasa aya insha Allah